yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau wannan rana ta lahadi 26 ga watan yunai jun shekara ta 2022 miladiya ina farin cikin kasancewa ta a wannan ɗaki 24 afwan eh, na kuskure ba na manta 24 ina farin cikin kasancewa ta a wannan daki na babban daki na taro na central hotel da ake ce da shi a amana hall ko a wannan birni na kano nigeria don amsa gayyata ta walima na auren ɗan uwanmu masoyi matashi malam ahmad musa karaye da amaryarsa yar uwa rabi'a sagir abdulkadir walida wanda ga da 'yan uwanta da ƙawayenta da iyayenta duk sun taru a wannan wuri da kuma wasu daga cikin abokanan ango da danginsa su ma duk sun hallara a wannan wuri ina yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan wuri da farko ina amfani da wannan dama ina mana addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure na Malam Ahmad da Rabi'a Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya sa mu ji alheri Allah ubangiji ya ba su zuri'a ta gari Allah ya kare su da fitina ta zamani wanda suka sani da wanda ba su sani ba Allah ya ba wa Malam Ahmad haƙurin rike ‘yar uwa Rabi'a Allah ya ba wa Rabi'a haƙurin da kuma juriya ta tattalar miji da rike shi da kulawa da shi da tallafa masa a rayuwa su samu zuri'a ta gari da za su samu abin alfahari muna ba da uzuri na fara a program din kafin ita yar uwa amarya uwar taro ta zo saboda akwai abubuwa da yawa da za ku yi da yawa naku na mata muna so mu gama namu sai mu ba ku wuri insha Allah an ce amarya tana hanya <coughs> tana tahowa so kafin ta zo mun dan rage abin da za mu rage in ya so daga baya sai a kammala abubuwa kamar yadda baiwa Allah mai sanarwa ta sanar da kuma shi dan uwa mai gabatarwa shi ma ya gabatar babban abin da muke da bukata gare ku shine ku ba mu lokacinku ku ba mu kunnuwanku ku yi hakuri ku saurari abin da za mu faɗa watakila mu faɗi wata kalmar da za ta yi amfana ku sannan kuma mu yi abin da ya kawo mu kowa ya koma gidan shi lami lafiya Allah sa albarka Um, abu na farko na magana ta shine mun haɗu ne don aure ina sanar da dukkan mahalarta da ango da amarya da yan uwa ango da kowa da kowa ku sani cewa aure addini ne aure ibada ce aure shari'a ne Allah ne ce a yi aure manzon Allah sallallahu alaihi ya yi aure kuma ya kwadaitar da a yi aure don haka ashe dukkan al'amura na aure ana tuntuɓar shari'a ne a ji me Allah yake so a yi kuma me Allah baya so a bari do's and don't gaba ɗaya na aure yana hannun Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kamata duk wanda zai aure tsakanin mace ko namiji ya ji cewa ibada ce yake yi ya cewa yana yi ne don ya samu lada a wajen Allah ba kamar yadda wasu suke ɗaukan aure a matsayin al'ada ko suke ɗaukan aure a matsayin wato wani ra'ayi ne ko kuma suke ɗaukan aure akan wani aure na biyan bukata da sha'awa ba a aure ibada ce aure addini ne kuma ana samun lada idan an yi shi amma duk lokacin da mutum ya canja wannan manufa ya faɗi wani abu ko ya ɗauki wani abu ko ya raya wani abu saɓani yadda shari'a take so to ba lalle samu ladan da aka tanadar za a samu ba kuma suna ce ta annabawa Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani an yi wasu annabawa da manzanni da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukansu sun yi aure kuma sun yi zuri'a sun hayayyafa Allah mutukin sarki yana ba da labari cewa a walaqad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية illa bi الله hakika mun turo da manzanni kafin kai kuma muka ba su wato mata da suka aura da kuma zuriya Allah ya faɗa a wata ayar ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون daga cikin ayoyin Allah tabaraka ta'ala shine ya ba ku mata a cikin ku da za ku aura ko ya ba ku maza a cikin ku da za ku aura ba a ce namiji ya auri jaka ko ya auri godiya ko ya auri raƙuma ko ya auri wata halitta ba nan adam ba sai aka ce ya auri mutum ɗan uwan shi haka shi ma ita ma mace ba a ce ta auri zaki ko ta auri raƙumi ko ta auri doki ko ta auri wani abu ba a'a sai aka ce ta auri mutum dan uwanta shine min anfusikum azwajan da kawo ku babu a auratayya tsakanin mutum da dabba duka a junanmu ne za mu yi aure don a samu ta janus a samu takaro a samu wato haduwar juna da kuma matsan juna da kwanciyar hankali a tsakani wannan yana da kyau mu fahimce shi a matsayin shimfiɗa kuma zai taimaka mana kwarai da gaske a saurara da Allah a yi haƙuri wanda yake yana da muhimmanci shine ba wai yin aure yaya ake cin moriyar aure wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske yaya ma'aurata za su cin moriyar aurensu na farko dai duk auren da aka yi shi da ƙaunar juna aka yi shi da kula da doka da oda aka yi shi da mutunta juna da mutunta iyaye da daraja iyaye da kimanta iyaye da girmama abokanan zama to irin wannan aure ya fi daɗewa kuma ya fi albarka na farko an san shari'a a ciki kuma ana aiki da shari'a a ciki na biyu kuma akwai mutunta juna tsakanin miji da mata matar tana ganin mutuncin mijin mijin yana ganin mutuncin matar matar tana ganin mutuncin iyayen mijinta haka shi ma mijin yana ganin mutuncin iyayen matarsa matar kirki hatta abokanan mijinta tana ganin mutuncinsu da darajarsu matar kwarai hatta maƙota ko 'yan uwa da aka iya haɗuwa da su ta dalilin zamantakewa tana mutunta su don ta kare darajar mijinta to irin wannan mata ita ce matar da miji zai ji daɗin kasancewarsa tare da ita kuma a samu zuri'a ta gari mai albarka ba matar da za a zo ana zaginta halinta bai da kyau ba ko ɗabi'arta ba ta da kyau ba ko ba ta da kamewa ko ba ta da sani ya kamata ko ba ta da daraja iyayen mijinta ko ba ta da daraja yayyen mijinta ko yan uwan mijinta ko dangin mijinta ba ko kuma ba ta da addini akwai matan da za ku ga gaba ɗaya ga shi ne sunan musulmi ne amma babu addini kwata-kwata a cikin sha'aninsu su hakikalin gaskiya auren da aka yi shi aka nesanta kai daga Allah aka nesanta kai daga shari'a aka nesanta kai daga dukkan wata doka ta ubangiji tabaraka ta'ala irin wannan aure baya albarka an ce a sanar da ku ku yi haƙuri gaishe-gaishen da kuke yi zumunci ne amma ku yi haƙuri tun daga amaryar ta zo dama ita ke jira a mu gama yi mata nasihar da za mu yi mata da angonta shikenan sai mu ba ku wuri sai ku ci gaba da gaisa eh ku yi hakuri da Allah iyaye na mata Allah muku albarka Allah ya wa ƴaƴanku albarka da ku albarka gaba daya to wannan gabar kenan abu na biyu akwai ce abu na uku shine duk lokacin da Allah ya kaddara aka samu wani abu na alkhairi to yana da matsaloli ba za mu iya kore samuwar matsaloli a cikin auratayya ba lallai a cikin auratayya zamantakewa ana iya samun mushkiloli da matsaloli wanda zan zayyano su ba don komai ba saboda dukkan ku galibin kuma aurata ne a nan ko kuma wanda suke da niyyar za su yi auren to sai a yi kokari sai a kiyaye don kada a fada cikin halin wayo Allah ne ya na shiga uku na gaya muku aure ibada ne kuma aure alheri ne imamul ghazali allah masa rahama ya ce a cikin aure akwai samun hayayyafa samun zurri'a wanda duk mafarkin ma'auraci shine zuwa wani lokaci ya samu 'ya'ya da za su kula da rayuwarsa bayan girma ya same shi a cikin aure akwai biyan bukata na dan adam wanda baki ba zai iya lissafa shi ba ba zai iya bayaninsa gaba ɗaya ba a cikin aure akwai tadbirul manzil kulawa da gida lura da gida tun babu yaya a ciki har ya wayi gari akwai yaya a ciki kamar yadda kuma a cikin aure akwai imtisal misalta bin umarnin Allah da ya ce a akwai alkhairai masu tarin yawa to amma zamani ya zo ya sa an samu wasu matsaloli da suke faruwa a cikin auratayya wanda ya kamata iyaye na mata ku ji waɗannan maganganu don su za su muku amfani ku ƙoƙari ku kiyaye ku gyara daga cikin abin da yake damun mata suke samun matsala a cikin auratayyarsu akwai abubuwa kamar haka ina so ku ji da kyau kuma ku saurara don kowa ta yi ƙoƙari ta gyara gidanta kuma ta sanya za ta shiga gidanta ita kanta amaryar da aka yi taron don ita ko aka yi wannan aure da ita ta yi ƙoƙari kada ta fada cikin waɗannan kurakurai da waɗannan laifuffuka da za ta iya za su iya jefa ta cikin da na sani da bakin ciki a rayuwa ta Allah ke iyaye na mata daga cikin matsalolin da suke damun ku da yawa daga cikin ku akwai waɗanda wato ba sa mika wulayarsu soyayyarsu ƙaunarsu da yardarsu ga mijin da suke aura abin da nake so na ce akwai rashin yarda ko rashin aminci ko rashin biyayya ko rashin ladabi ko rashin kimantawa ga mijin da ake aura ku yi haƙuri wasu daga cikin cikinku sun raina mazajensu raini na fatar hankali duk matar da ba ta ganin mutuncin mijinta wallahi ina gaya miki ba za ki taba jin daɗin aurenki ba don ko da ɗan da kika haifa ɗan da kika haifa kike da iko da shi ya fahimci ba ki ganin mutuncinsa wallahi ba ki ji daɗin zama da shi ba ballantana mijin da ba ke kika haife shi ba wanda yake shi yake gaba da ke to rashin ganin girman miji yana bayyana ta abubuwa kamar haka rashin bin umarnin miji wani ya ce wa matarsa karki yadda ki fita na gaya miki ba na son zuwa gidanki gidan da kike yi na wance da su wani karki fita ta ce wallahi sai na fita duk abin da za ka yi ka je kai. ya ce ni kike gaya maka ta ce an gaya maka kai ɗin banza kai ɗin wofi wannan mijinta take gaya masa shi ɗin banza shi ɗin wofi kuma wallahi yana daga kafarsa ita ma ta daga kafarta duk abin da zai faru ya faru daman me zai faru iyakaci ya ce ya rubuta takarda ya sallame ta ne ta gaya masa ta ce ina da irin ka dubu a waje makaryaciya ce ƙarya take amma don ta ci mutuncin mijinta bata masa tana nuna masa yatsa a fuska ta ce ina da irin ka irin ka dubu in ban da tsautsayi ba ma me zai haɗa da kai in ban da biyayya ga iyaye ba me zai sa na aure da kai duka wannan abubuwa mata yau suna gaya mazajensu ga zagin maza a bayan idansu ki yi haƙuri na san mazan suna da matsala ki yi haƙuri na san mazan zamani suna da cin amana ki haƙuri na san wasu daga cikin mazan ba su mutunta aure amma ke ki sauke wajibin da Allah ya ɗora miki na annabi da ya faɗa khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka wa idza nadarta ilaiha asarratka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik mafiya alkhairi daga cikin mata su ne matar da idan ka bata umarni sai ta yi maka da'a kina cikin wanda in miji ya ce yi kaza kina yi ki da Allah mafi alheri a cikin ku annabi ya ce ita ce matar da kana kallonta sai ka ji farin ciki yanzu dan Allah tsakaninki da Allah kina cikin maza matan da da mijinki ya kalle ki zai murmushi ya ji daɗi akwai matar da ta ce wallahi malam zan gama yin kwalliya da adona tun daga safiya har rana mutumin nan ya daga kai ya kalle ni ma ban isa ba waya sai yake kallo me yasa watakila in ya kalle ta baya jin daɗi ta lalata kanta saboda mummunan hali da yawa kuna yin kuskure ko kun ɗauka cewa kyawun fata kyawun halitta yanga da kwalisa ta mata da kwalliya da iya ɗaura ɗan kwali da shafa kaza shafa kaza shi ke ɗaukar hankalin miji yau mijin wannan zamanin abin da ke ɗaukar hankalinsa shine kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a biyayya ladabi mutunci bin umarni wannan shi ke sa miji ya karkata ga mace ki ga mijinki ya zama kamar jariri a hannunki sai yadda kika yi da shi to daga cikin matsalolinku shine rashin ladabi rashin da'a da yawa daga cikin mata suna da matsalar ladabi da biyayya wallahi ina gaya muku ni da nake muku magana akwai mutumin da ya zo yake gaya mu yana mun kuka ne ya zai gyara matarsa ya ce malam renin ya kai ga wannan matar duka na take na kalle shi na gan shi kaya guda a zube amma wallahi wai matarsa dukan sake na ce kai kuma kana ina ya ce wallahi malam kashi take bani sosai na ce sai ka tsaya kuma ka zuba ido me ya faru ya ce da sun zo suna jayayya sai dai ta kai hannu wance ki daina duka na an da ke ka me kai suka yi yanzu matar da za ta iya daga hannunta da mijinta ai asara ta isa ta samu fulawa ta samu miji mai laushi kamar cincin kamar waina sai yadda ta ga dama take da shi ya ce ban isan ce a yi a gidana ba kuma bai isan ce kada a yadda a yi a gidana ba akwai masu zagi A shan, za ta buɗe baki ta kutuntuma wa mai gidanta mijinta da yake aurenta kin saba wa annabi kin saba wa shari'a kuma kin koya wa 'ya'yanki mummunan tarbiyya wannan yar take da kika haifa sai ta je ta zagi mijinta ita ma kuma babu ke babu jin daɗin aure da waɗanda suke a bayan idan mijinsu zagi yanzu wani bawan Allah baƙi ta yi matarsa baƙi ta yi ƙawaye wanda a nan nake so in shigar da matsalar ƙawaye wanda suna taimaka muku wajen lalata muku zaman ku na aure ta ɗauka mai gidan ya fita ashe yana cikin uwar ɗakinsa yana kwance bai fita ba ta ga ta ɗauka ya shirya ya fita lokacin fitarsa ta yi baƙuwa suka saki jiki a falo ita waccar baƙuwar ƙawa ta saka faifayin mijinta suka gama zaginsa tas ta zage mijinta a gaban ƙawarta ita ma wacce aka zo gidanta ɗin ta fitar da faifayin mijinta ba ta san mijin yana gida ba suka zage shi tas har da ƙarin gishiri ta ci mutuncinsa ashe bawan allah nan yana kwance su suna falo shi kuma yana ɗaki ta ɗauka ya tafi aiki yaya aka yi ya aka yi ko wayarta ce ta ringin ko wani bukata ko dalili sai wuf ta tashi za ta shiga ɗaki ta ɗauko wani abu tana zuwa sai ta ga mutumin akan gado ya yi tagumi haka ashe ya gama naɗe gaba ɗaya zagin da aka yi masa ai sai ta fada wurin yanzu a shekara nan ko kula ta bai ba ta yi ta ba shi haƙuri ta yi ta ba shi haƙuri amma haƙurin ba shi da amfani to daga cikin ku akwai waɗanda ƙawayensu su ne abokanan shawararsu sama da mazajensu da haka duk wacce ta fifita ƙawarta a kan mijinta ya zama ƙawarta ce za ta ba ta umarni akan mu'amalarta ta auratayya to wallahi ta yi asara ku daina bin maganganun ƙawayen ku waɗanda ba na kirki ba su zo su kashe muku aure akwai kawar da wallahi sai ta kore ki a gidan mijinki ta aure mijin mun san su barkate suna nan da yawa ta kore ki a gidanki kuma ta dawo ta aure mijin ko ta turo 'yar gidan yadda ta aure shi ko ta turo ƙanwarta ta aure shi ke kuma kina nan gaɓuwa ba ki san me kike yi ba kin ɗauka soyayya ce ku gyara akwai munafukai a cikin mutane bayan wannan kazanta, yana daga cikin illoli da ke cutar da mata yau a cikin gidajensu idan kaga sun caba kwalliya za a zo gidan biki ne in dai za a zo taron biki za a je taron walima za a je taron fati za a je taron yini kowa za ka gane mai tsaftace mai kwalliya ce tana ƙanshi ta shafa abin shafawa ta goga abin gogawa ta tsabtace gurin tsaftacewa. amma wallahi idan an je ɗakin ta baya shiguwa kicin ɗinta baya shiguwa toilet ɗinta baya ganuwa daidai da shimfidar mijinta ba ta iya gyarawa kwalliyar ku wasu daga cikin ku ku kuna yin ta ne in za ku fita waje ka saba wa shari'a a ƙi a yi wa miji ado da kwalliya amma a zo a yi wa duniya kyauta kwalliya shi wancan miji ya biya kuɗi ya ba da sadaki ya ajiye ki a gida ya ba da cin yau da na gobe safe da yamma kudu da arewa gabar da yamma duk ya yi abu da zai amma abin mamaki ke kuma baki iya ba shi hakkinsa na auratayya ba tsabtace jikinki kulawa da kimarki da tsaftarki abincinki makwancinki kicin ɗinki toilet ɗinki 'ya'yanki duka baki iya kulawa ba da yawa daga cikin mata ana gane ƙazantarsu ta hanyar 'ya'yansu wasu ana gane ƙazantarsu ta hanyar kicin ɗinsu ta hanyar toilet ɗinsu gashi nan dai ba a cewa komai don haka wannan yasa da yawa daga cikin mata kimarsu take zuba a idan mijinsu saboda shi mijin zai ga cewa ba ta da kimtsi ba ta da kulawa ba ta da gyara ɗan gyaran da ake na zamani gyare-gyaren jiki shafe-shafe ita har yanzu tana layinta na gidadanci da ƙauyanci ba ta san shi ba ballantana ma ta aiki da shi da haka ina wasiya ga iyayena mata ku daidai ƙazanta ku zama masu tsabta ku zama masu kulawa sannan abin da zan rufe da shi ya ke amarya ki kula da abubuwa kamar haka kamar yadda shi ma miji zan gaya masa abin da zai kula da shi akwai wata mata ana ce da ita ummu hakim lokacin da ta aurar da yarta budurwa ta gaya mata cewa yau kin bar gidan babanki kin bar gidan iyayenki kin bar gidan waɗanda kika saba da su za ki je gidan wanda baki saba da shi ba ke ma wannan amarya kin bar gidan iyayenki yau za ki je gidan wanda baki saba da shi ba daga yau za ki fara sabo da shi yace to tace to ina miki wasiya kamar haka wanda iyaye na mata ya kamata su kiyaye wannan wasiya ta ummu hakim ga yadda amarya da za ta aure da ita wallahi ku gyara 'ya'yanku don aurensu ya dawama ku kula da 'ya'yanku don aurensu ya yi musu daɗi ba daɗi a auren da 'ya'ya ba su daɗe ba su dawo gida ba daɗi ta ce da 'yarta ki kula da lokacin baccin mijinki duk abin da kike yi in lokacin baccin miji ya yi to a ba shi dama ya yi bacci kada a yadda a dame shi da surutu kada a bari yara su hana shi bacci kada a bari masu sallama su hana shi bacci kada a bari hatta wayarsa da yake mu'amala da ita kada a batta ta hana shi bacci matuƙar lokacin baccin mijinki ya yi to tattare wayoyin da yake amfani da shi da abokanai suke kiransa ki kakkashe su ki ajiye masa a drowa ki ba shi dama ki kunna masa fanka kunna masa AC ki kunna masa kaza inda zafi ki mai fifita har sai bacci ya dauke shi ki tafi ki kama harkokin ki ki kula da lokacin baccin mijinki kada ki zo miji yana gyangyaɗi kina damunsa da surutu dan Allah ni ba ka ji na ne a'a da ya fara bacci kyale shi abu na biyu ki kula da lokacin cin abincinsa kada mijinki ya zo neman abinci ki ce ba ki gama ba ina mata masu jinkiri ba sa gama abinci da wuri masu daren tuwo ko tuwon dare kuskure ne aibu ne laifi ne lokacin karyawa mai gidanki lokacin da yake breakfast ya wayi gari ya zo yana ta jiran abin da zai yi buɗe baki da shi ko zai yi breakfast da shi yana ta hamba ba ki gama ba kina can kina shirbici kina shirme kina duba waya kina tabe-tabe kina kallo kina kaza kina kaza amma ba ki abin da ya kamata ki ba ki kula da lokacin abincin mijinki ya zama kafin ya buƙaci abinci ya tarar da shi a gabansa sannan ta ce ki kula da hancin mijinki ki gane ƙanshin da yake so ki gane warin da baya so kada ki yadda mijinki ya saka fuskarsa a jikinki ya ji ɗoyi wannan amarya ce ake gaya mata duk inda mijinki zai kai ya ɗora fuskarsa a jikinki kai ki bari ya ji ɗoyi duk gurin da yana iya yin dauɗa ko yana iya yin wari ko ƙazantarsa tana iya bayyana ki yi ƙoƙari ki gyara shi da mijinki ya ɗora fuskarsa a gurin sai dai ya ji ƙanshi yana buga shi kun fi kowa sanin hanyoyin da kuke kyautata jikinku ya sa macen da take fi cin riba ita ce macen da take kula da jikinta ba ƙazamar mace ba ba ballagazar mace ba ba wacce take mijinta yana kyamar ya haɗu da ita ba sannan kuma lalle mai gidanki ya rinka jin ƙanshi a tattare da ke ma'ana karki wasa da turarenki duk inda aka samu mace ta kwarai ba ta wasa da turare duk inda aka samu mace da ta san me take yi tana da turarurruka kala-kala da masu arha da masu tsada da na gida da na waje ba laifi ba ne ki tattali a gidanki don ki samu turare aibu ne a gare ki a rasa turare a ɗakinki da me za ki fuskanci miji mijin wannan zamani ai sai da ƙanshi mijin wannan zamani ai sai da kulawa wannan ta sa ba ba kulawa da kanku da tsaftar jikinku ya sa ga mijin kina da shi amma hankalinsa ya koma kan matan da suke waje saboda sun iya kwalisa sun iya saka turare sun iya saka masa abin ganshi zai yi ta zuwa wance gidan su wance saboda tana yaudararsa da turare akwai namijin da da turare yake sai shi akwai namijin da da tsafta ake ɗaukar hankalinsa don haka ashe ya kamata ki ɗauki hankalin mijinki da tsafta da kulawa da gyaran jiki da gyaran wurin zama da gyaran wurin mu'amala ko idan ki zama akwai kulawa yanzu wani mijin yana damuwa da kan matarsa kanta yaya take gyara kanta akwai mijin da baya barin matarsa ta ɗaura ɗan kwali a cikin gida kin ga kenan mutum ne mai sa ido akan yaya gashin matarsa take wani miji shi kuma ado a tamba yake so wani kuma kaya ne yake so underwears masu kyau na zaman gida wani kuma kaza yake so kowace mata ta san me mijinta yake so me baya so da haka amarya cikin yadda za ki ribaci mijinki shine ki kula da ƙanshinki ki kula da tsaftarki ki kula da abincinsa ki kula da lokacin baccinsa ki kula da iyayensa yana daga cikin abubuwan da suke masu muhimmanci mace ta kula da iyayen mijinta mace ta kula da dangin mijinta mace ta samu gwamnati ta kafa gwamnatinta a gidan iyayen mijinta ta kafa gwamnatinta a gidan dangin mijinta duk yadda za ki ki san kin samu karɓuwa a wajen iyayen miji ko dangin miji wannan larura ne kuma duk mijin kware dole ya ga matarsa tana girmama iyayensa tana mutunta danginsa wallahi idan kika kuskura kika samu matsala da iyayen mijinki matsala da dangin mijinki mata ko maza to aurenki ba lalle ne ya yi nisan kwana ba musamman a irin wannan zamani da iyayen miji suke kashe aure musamman a irin wannan zamani da dangin miji suke iya kashe aure yayar miji tana iya kashe aure ƙanwar miji tana iya kashe aure da haka dole ne mata ku mai da hankali ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan haƙuri yana da muhimmanci kwarai da gaske iyayenmu da kakanni suna mana wani karatu ba hadisi ba ne amma ya yi kama da hadisi irin na iyaye wai lokacin da aka zo za a kawo amarya gidan miji da haƙuri da soyayya suka taho za su shiga ɗakin amarya ranar kai amarya shikenan sai haƙuri ya ce shi zai fara shiga soyayya ta ce a'a ita za ta fara shiga aka yi ta tafka rikici tsakanin haƙuri da soyayya sai ga mai rabiya ya zo mai raba gardama me ya faru aka gaya masa sai ya ce a a ke soyayya me dalilin ki na cewa ke zaki fara shiga ɗakin ango ɗakin amarya ta ce yau ai sai da ni aka yi auren haƙuri fa me dalilin ka na cewa kai ne farkon shiga ɗakin amarya ya ce ai in babu ni babu aure in ji haƙuri wallahi da ƙarshe hukuncin da aka yi aka ce soyayya ki yi haƙuri ku ji soyayya ki yi haƙuri haƙuri ya fara shiga ɗakin amarya sannan soyayya ta biyo kenan abin da yake dawwamar da aure haƙuri ne ba soyayya ba duk auren da yake da soyayya ba haƙuri baya daɗewa amma auren da yake da haƙuri ko babu soyayya to yana iya daɗewa da haka ina yi wa miji ina yi wa ango wasiya da haƙuri kamar yadda nake wa amarya wasiya da haƙuri ina kuma yi wa abokanan amarya su ma su yi haƙuri sannan kuma ango daga ƙarshe ka sani akwai nauyi na ciyarwa a kanka akwai nauyi na tufatarwa a kanka akwai nauyi na wurin zama a kanka wanda Allah ya ce a tsaimuhun min mimma tutaimun ko ta ku ba su daga cikin abin da kuke ci kar ka bar matarka da yunwa kar ka bar matarka da gishirwa sannan kuma ka sufatar da ita wa asuhu manzo Allah ce ku yi musu sutura hakkin ka ne a kan ka kai mata sutura ita kuma ka ne a kan tattayi maka biyayya kai mata sutura kada an ya zo yana saka shaddodi yana saka kaya mai tsada ya bar matarsa tana cikin talauci da tsumokar sannan hakkin ka ne ka ɗauke mata kewa ba irin wannan rayuwa da ake ba mutum ya aure ya jefar da matarsa ya tafiya banta. ta ta fama da wayarta ita ce abokiyar hirarta ka dawo gida wayar wayarka ita ce abokiyar hiranka ka tafi ka bata ba ta dafi doke mata kewa ka jefa ta a wani guri ba wanda yake kulawa da ita kai ne uwa kai ne uba to wannan zalunci ne ba daidai ba ne sannan dole ne ka lura da yarinta duk yarinya budurwa ne aka yi aurenta ba da wuce shekara ashirin da kaza ba yarinya ce karama tana bukatar kulawa duk tsiya na ka girme ta da haka ka sani kai yayanta ne ka sani kai babanta ne ka sani kai dan uwanta ne za ta iya maka yarinta ka kau da kai za ta iya fushi abinda bai kamata ba ka kau da kai za ta iya maka rashin hankali na wani lokacin na mata ka yi haƙuri tunaninka da hankalinka da ita ba iri ɗaya ba ne idan kai haka za ka ji daɗin aurenka kuma ka yi ƙoƙari ka raba ta da mugayen ƙawaye ƙawan ƙawaye masu mutunci da daraja ba kowace ƙawa ce da take zuwa gidan amarya za a batta ta yi alaƙa da ita ba ka zaɓa wa mijinka matarka ƙawaye wannan ummu hakim ta gaya wa yatta ta ce kada ki yadda ki yi ƙawance da wata makociya sai da izinin mijinki da haka kai ma kar ka bari matarka ta yi kawance ko a whatsapp ko a facebook ko a twitter ko a wacece ko a gangan jiki kada ta yi kawance da waɗanda baka aminta da su ba sannan kuma ka kula da ci ka kula da sha ka zama mai dariya ka zama mai sakin fuska ka zama mai yawan yin wasa da kama mutuncin kanka ka zama mai adalci kuma ka zama mai ainihin rashin kula mata ko alaƙa da wasu matan banza a waje da yawa mutane yau mutum zai zo ya aure sai ka ga yana da matan banza a waje da yake kula su sama da matansa da suna fata na Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da muka haɗu da shi dama mun zo ne don mu gabatar da yan nasiha da jeriya dan uwa Ahmad Musa Karaye da amarya Rabi'a Sagir Qadir Walida irin muku addu'a Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya Allah ya albarkaci wannan aure Allah ya zauna da ku lafiya Allah sa a samu zuri'a ta gari kuma waɗannan al'umma da kuka tara masu tarin yawa da maza da mata suka zo don ku don gaunar ku Allah ya ba ku ladan tara su ya ba ku ladan ruwan da kuka ba ka sha da lemon da kuka ba ka sha da nasiha da kuka sa suka rabauta suka saurara ina muku fatan alkhairi da kuma dukkan 'yan uwa abokanan aiki da suka gyara mana wannan wuri wannan babban ɗakin taro da waɗanda suke kula da abinci da samari nan matasa masha Allah da mazan su da matan su muna muku addu'a yadda kuka kula da babuncin mu Allah ya kula da ku Allah ya ɗaukaka ku Allah ya muku albarka kuma Allah sa albarka cikin wannan aure Allah ya zauna da ku lafiya kuma malam Ahmad Allah ya baka girma a wajen aikinka Allah ya baka ɗaukaka kuma abokananka suka kawo ma ziyara abokanan aiki da abokanai na waje duka Allah ya albarka duka muna muku fata alkhairi da iyayen amarya da iyayen ango da yan uwan amarya da yan uwan ango gaba daya Allah ya albarkaci rayuwa Allah sa a dace bari dakata a nan saboda na san hankalin ku baya tare da ni abin da yake gaban ku shine wannan kwanuka da gasu can a rurrufe shine ya dauki hankalin ku shi yasa ma kuka kasa yin shiru ni da abin da na sani mace bata damu da wani ciye-ciye ba da shaye-shaye ba abin da nake tunani na sani kenan to amma al'amura sun canja tun da na gama masu raba abincin nan sun ki raba na ce to yau an ta mana da hankali ba za a samu nutsuwa ba yanzu in aka ba ku abinci kuka ci kuka hantse kuka ƙoshi ko a yi shigo amma dai alhamdulillah akwai mutane dubun dubata da suke tare da mu a kafafen yada labarai suna kallon mu a yanzu haka na san sun ji abin da muka faɗa kuma sun amfana da abin da muka faɗa da wasu kaɗan daga cikin ku waɗanda Allah ya rubuta musu rahota sun fa'idantu da abin da muka faɗa Allah shi albarka wannan aure Allah ya yi wa mana amal albarka Allah ya yi wa walida albarka Allah sa alheri da zaman lafiya gaba ɗaya bari in dakata a nan insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am